Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya samun mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voa voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu haure assalamu alaikum mahmud lalo ne tare da ibrahim alfa ahmed muka sake dawowa a cikin shirinmu na dare inda za ku ji cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya sauke wasu shugabannin ma'aikatan gwamnatin tarayya to ko me wasu daga cikinsu ke cewa game da sallamarsu da aka yi duk wanda za su zo daga baya illa sun shi mu yayi za su yi shi mai kyau in kuma haka ne muna musu fatan alheri to a jamhuriyar nijar kuwa ko kaɗan wato ba za mu kawai sai ya zaɓe ba ita kanta sai ni ba sai ni mahaukata bace kaga da kansu ka ji an ce an fara samu baraka ko wato neman ci da karfi shi ya ka haka za ku ji ko me ya zafi haka sannan Ali Mustafa na Sokoto zai zo muku da labaran wasanni da farko ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ma'aikatar tsaron amurka pentagon ta musanta ikirarin da kungiyar al-shabab ta yi cewar wani jirgin drone maras matuki ciki na amurka ya fadi a yankin kudu maso yammacin somaliya shafukan intanet masu goyon bayan al-shabab sun ce wannan jirgin saman drone mai dauke da makamai masu linzami guda shida ya faɗo a wani kauye mai suna shan da'ar da ke hannun 'yan tawaye a yankin gedo. tsagiran sun faɗa a tashar rediyon su cewar sun ɗauki wannan jirgin zuwa wani wurin da za su iya tsaron sa majiyoyin gwamnatin somaliya ba su ce uffan ba kan wannan rahoto a cikin wani saƙon imel da ya aiko da muryar amurka wani kakakin ma'aikatar tsaron ta pentagon ya ce babu wata kadara ta rundunar mu a afirka wato africom a wannan yanki da ba ta hannunmu yanzu haka kuma babu wata alamar cewa akwai wani makami namu da ke da alaka da wannan lamari da aka ba da rahoton ya abuku wani jami'in da ya nemi kada a bayyana sunansa ya ce gwamnatin somaliya ta sami labarin faduwar wannan jirgin saman drone to amma kuma ba za ta iya tantance ko na wane ne ba a halin da ake ciki kuma shaidu a babban birnin somaliya sun ce wani bam ya tashi cikin wata mota ya kashe tsohon ministan tsaron kasar wani baturen 'yan sanda da ke wurin da abin ya faru ya ce ya wato an ɓoye bam ɗin ne a ƙarƙashin motar muhiddin muhammad haji ibrahim tsohon ministan tsaron wanda a yanzu haka yake wato a lokacin yake aiki a zaman mai bayar da shawara ga majalisar dokokin somaliya bom ya tashi ne yau litinin a wata unguwa da ake kira kmf ibrahim dai dan wata jam'iyyar siyasa ce mai suna kulan shugaban jam'iyyar ta kulan abdulkadir barnamij ya faɗa sashen harshen somaliya na muryar amurka cewa wannan harin bom da aka kai ma ibrahim ya faru ne 'yan sawa'i kaɗan bayan da ya halarci wani taron jam'iyyar a mogadishu babu dai wanda ya fito ya ɗauki alhakin kai wannan hari har ya zuwa yanzu amma harin yana kama da irin waɗanda ƙungiyar alshabab take kaiwa tsagirin ƙungiyar masu alaka da alka'ida sukan kai hare-hare a kan jami'an gwamnati da sojojin kira mai zaman lafiya na tarayyar afirka labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka birnin washington dc 'yan sanda sun tsare shugaban 'yan adawa na kasar uganda kiza besije na wani tsawon lokaci kafin su sako shi a yau litinin yayin da yake ci gaba da kyamfe na zaben shugaban ƙasar da za a gudanar a cikin wannan mako shaidu sun ce 'yan sanda sun harba barkonon tsohuwa kan wani taron lacce siyasa ta besije a kampala babban birnin ƙasar suka kuma kama shi daga nan suka ɗauke shi zuwa wani wuri a wajen birnin na kampala kafin su sako shi an sha kama besije ana kullewa cikin 'yan shekarun nan yayin da yake jagorancin zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin shugaba wayar museveni a ranar alhamis 'yan kasar uganda za su je su rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu ma shugaban ƙasa da 'yan majalisun dokoki na ƙasa da na yankuna museveni ya hau kan kujerar shugabancin uganda tun wani juyin mulki a shekarar 1986 sannan ya lashe zaɓuka 2006 da 2011 da gagarumin rinjaye 'yan kallo sun bayyana zaɓuɓɓukan a zaman na magudi inda aka yi ta tursasawa jam'iyyun adawa wannan shine karo na hudu da besiji yake takarar shugabancin uganda hare-haren jiragen sama a yau litinin sun lalata wani asibitin da kungiyar agajin likitoci ta msf ke tallafawa suka kashe mutane akalla bakwai a yankin arewa maso yammacin kasar sham ko kuma siriya kungiyar agajin ta msf ta ce rokoki hudu sun fada kan ginin da ke garin ma'arid annu'uman a lardin idlib kuma ma'aikata takwas sun bace ba san inda suke ba shugaban tawagar ayyukan kungiyar asham mislimiano rubudengo ya ce da alamun wannan hari ne da aka kai da gangan akan cibiyar kiwon lafiya kuma muna yin tir da shi da kakkausan harshe in ji shi ya ce lalata wannan asibiti ya bar mutane dubu arba'in da ke zaune cikin wannan gari inda ake gubza faɗa ba su da wata cibiyar lafiya kungiyar ta ce wannan asibiti mai gadaje talatin na wato na kwantar da marasa lafiya yana da ma'aikata hamsin da hudu da ɗakunan tiyata biyu da sashen shaka tafi da kuma dakin bayar da jinyar gaggawa ƙungiyar sanya idanu kan kare haƙƙin bil'adama a siriya da ke da hedkwata a burtaniya ta ce an imani jiragen saman yaƙi na rasha ne suka kai wannan hari suka kashe mutane masu yawa tare da raunata wasu haka kuma a yau litinin wani makami mai linzami ya faɗa kan wani asibitin yara a garin azaz na arewacin ƙasar ya kuma kashe mutane a ƙalla goma. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara da Najeriya. A Najeriya a yau ne fadar shugaban ƙasar ta fitar da ƙarin wasu jerin sunayen shugabannin ma'aikatan gwamnatin tarayya da aka sallama. Daga Abuja ga wakilin murya Amurka Hassan Maina kaina da ƙarin bayani. Wata sanarwa da ke ɗauke da sa hannun sakataren gwamnatin tarayya Mr. Bidi Lawal ta ce shugaban ƙasar jamhuriyar tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari ya amince da sauke waɗannan shugabannin hukumomin gwamnatin. Darakta janar na gidan talabijin na ƙasa wato NTA, Darakta janar na rediyo Najeriya FRCN, Darakta janar na muryar Najeriya VON, sauran su ne Darakta janar na kamfanin dillancin labarai na ƙasa wato NAN, Darakta janar na hukumar da ke kula da kafafun watsa labarai wato NBC. da kuma darakta janar na hukumar da kan jama'a ta ƙasa wato nowa da dukkaninsu ke karkashin ma'aikatar watsa labaran najeriya dada bayan wannan sanarwar ta sakataren gwamnatin tarayya ta kuma sanar da sallamar ƙarin wasu shugabannin hukumomin gwamnati guda ashirin sanarwar kazalika ta buƙaci shugabannin hukumomin gwamnatin da aka sallama da su mika ragamar hukumin nasu ga manyan jami'ai mafi girma kafin na naɗaɗa sabbin shugabanni nan gaba na tambayi kakakin fadar shugaban ƙasa malam garba shehu ko me yasa aka sallami waɗannan manyan jami'ai a halin yanzu mutanen nan eh, da aka sallama guda ashirin da shida kan san a gwamnati tana da irin wannan ma'aikata da kamfanoni wajen guda ɗari biyar gaba ɗayansu sai da aka auna su aka ɗora su akan sikeli aka gwada su don a tabbatar da abubuwa da dama waɗanda suka haɗa da shin suna da niyyar su canja lokacin da waccan gwamnati ta ajiye yi aiki tare da sabuwar gwamnati kuma suna da cancanta ko kuma kamala da rike amana na jama'a kamar yadda gwamnatin shi Muhammadu Buhari take so a yi mutum da a cikin su din wayannan din an samu sun gaza ce za ake sa ran za a samu naɗin sabbin shugabanni waɗannan hukumomin a to yau aka yi wannan abu dan sarara tukunna ga Allah da wasu su ana ana ta dudubawa kuma dai ba ba za a samu matsala ba dai wajen. Mr. Mike Omeri shine shugaban hukumar wada kan jama'a ta Najeriya wato NOWA. ɗaya daga cikin waɗanda aka sallama. Mun gode Allah da muka samu wannan dama mun kai nan. Banda hakan nan mutum bai cika goma akwai wanda muka yi na ba daidai ba ko mun kasa ko kuma mun kuskure ko mun yi eh, misali da ita wayannan mu yan adam ne ba Allah ba. Duk wanda za su zo daga baya kila sun shi mu yayi za su yi shi mai kyau in kuma haka ne muna musu fatan alheri. To ko da me kake so a tuna ka bayan ka shafe shekaru kana jan ragamar wannan hukuma? a kan cewar dai mun tabbatar cewa ita hukumar ɗin an sa ta sakiya cikin maganar harkar gwamnati na biyu kuma wannan kamfe da muka fito da ita na do the right thing. Mr. Mike Omeri shugaban hukumar wada kan jama'a ta ƙasa da aka salama a yau ɗin nan. Hassan Maina na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To madalla a gaida Hassan yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar. inda da ake shirin gudanar da zaɓe a ranar lahadi mai zuwa wasu daga cikin ɓangaren 'yan adawa sun zargi hukumar zaben ƙasar ta seni da shirin barin wasu mutane sama da miliyan ɗaya inda za su yi zaɓe ta hanyar gabatar da shaidu ba ta nuna katin shaidar ɗan ƙasa ba daga yamai ga suleiman muni barma da ƙarin bayani zazzafar muhawara ce aka tafka tsakanin mambobin hukumar zaben ta seni da wakilan bangarorin siyasa da na kungiyar fararen kula a ƙarshen mako lokacin da suke ƙoƙarin samar da mafita a game da makomar wasu 'yan nishar miliyan ɗaya da dubu ɗari uku waɗanda aka gano cewa ba za su yi zaɓe ba a ranar 21 ga watan nan na fabrairu saboda yin rajista ta hanyar gabatar da shaidu a maimakon katin zama ɗan ƙasa kafewar da kowane ɓangare ya yi a kan bakansa masu mulki da 'yan adawa ya sa mahalarta taron yanke shawarar yin ƙuri'a lamarin da ya sa 'yan adawa da wakilan ƙungiyoyin kwararren hula ficewa daga zauren taron alashi ali mamman na jam'iyyar mnrd hankuri ta kawancen kofa na 'yan adawa ya bayyana dalilansu na ɗaukar wannan mataki mutanen da aka rubuta an rubuta su ta karkatacciyar hanya kuma ana so a ba su damal wato su zaɓi da aka musu umarni akan haka kenan wato babu cikakken 'yanci ga talakawa wato ba a ce sun yi zaɓe na gari kuma a namu mu kan 'yan demokradiyya masu aiki da dokokin kasashen wanda Nijar ta amince da su musamman ECOWAS ko imowa wannan abu bai kamata a ce an yi shi ba. Kuna da niyyar kaurace zaɓe kenan? Ko kaɗan wato ba za mu a zaɓe ba ita kanta sai ni ba sai nin mahaukata ba ce kaga da kansu ka ji an ce an fara samu albaraka ko wato neman ci da ƙarfi shi ya ka haka To amma PNDS tarayya mai mulki na ganin cewa matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka bai saba wa yarjejeniyar sai da yawo ba, saboda haka sakataren harkokin zaben jam'iyyar Abubakar Sabo ya ce batun yunkurin shirya magudi ta wannan hanya zargi ne maras digi. Protokol kin sai da yawo zancen yayi ba a sake dokoki mahimmanci na zaɓe wata shida kakin zaɓe in ba shirya ba waɗanga ba dokoki na za a sake ba a'a regleman ne za a doka kenan regleman ba doka ba ce abinda su yan adawa ke magana a kai shine cewa yunkurin tafka magudi a zaben mai zuwa shine sa kuka nace sai an baya mutane dama sun yi zaɓe ta hanyar gabatar da shaidu a maimakon karti d'identité yato suleiman su yan nijar kin ga mu mun san yan nijar kin da za su wasan yan nijar kin da zai vote par témoignage wani na ya san dan adawa na koko dan majority ne eska akwai wanda ga shiga cikin mutum kan mutum miliyan guda da 133 su san ga wajen da suke balle har a ce wani magudi ne wani zai shugabannin hukumar zaɓe seni da muka tuntuɓa don jin ta bakinsu a kan wannan badakala da kyaukana kwanaki shida kacal kafin halartar runhunan zaɓe sun ce ba za su ce komai ba sai dai idan komai ya kammala za su kira taron manema labarai nan gaba kaɗan sule mummuni barma

sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni to a cikin shirin labaran wasanni wannan litinin yau za ku ji cewa kamar ta samu sabon koci sai dai ba dukkan 'yan kasan ne ke shirin sai mishi barka da zuwa ba to mu ba mu san shi ba domin da akwai kwararrun da suke nan da kasan tarihin su da ya ci a kawo su ba kawo su ba amma an dauko wannan ba mu san inda aka dauko shi ba Hukumar kwallon kafar Najeriya kuma tana shirin ta ci kocin kasar dubban daloli saboda zagin da yawa 'yan Najeriya yana kiran su mahaukata. I am addressing this insanity that has befallen some of our critics. and I call it insanity. Daga nahiyar Turai kuma. Takarar lashe kofin gasar kwallon kafar Premier ta Ingila ta kara faɗaɗa. Ko bayan wannan muna da rahoto kan yadda siyasar jamhuriyar Nijar ta soma shahuwar harkokin wasanni. Da masu sha kokowa da firzan-firzan ɗin duka ƙarshen mutanen duk 'yan siyasa ne. jama'a barkanku da wannan lokaci mu da sadoma da kowa wani sabon shiri na labaran wasanni mun ji daɗi da kuka samu sauraren shi to sabon kocin da aka wa kamaru domin ya jagorancin indomitable lions na wannan kasa din ya shirya wani tarbo da za a yi mashi wanda ba daɗi ba ne a can kamaru idan ya iso saboda akwai mutane da yawa a kamaru ɗin ga alama wanda ba su ji daɗin sunan da suka ji cewa shine aka naɗa akan wannan mukami ba shi wannan baturen dattijo ne dan shekaru 63 da haihuwa wanda kuma sanarwar da aka bada na sunan shi din ya ba wa mutane mamaki domin baya ma cikin mutane biyar da ita hukumar kwallon kafa ta kamaru wato fika din ta tsara wanda suka hada da faransa guda uku da wani dan Sarbiya da kuma wani dan kasar Kamaru. Wanda ya zama sabon kocin kwallon kafa ta kasar ta jamhuriyar Kamaru dai shine Hugo Bros dan asalin kasar Belgium ne kuma tsohon dan wasan kwallon kafar kasar ne ya fara zama malamin kwallon kafa tun yana shekaru 36 da aihuwa a duniya kana yanzu kasar jamhuriyar Kamaru ta dauko shi daga kasar Algeria Hugo Bros yana da shekaru 63 a duniya ya canji tsohon kocin kwallon kafa ne na kasar ta Kamaru Volker pinker dan kasar Jamus jamus wanda ya gaza kai labari da kungiyar kwallon kafa ta inda indomitable lion amma wannan kocin ma yana samun caccaka daga masu sha'awun kwallon kafa na kasar ta jamhuriyar kamaru an kawo mana sabon koci na 'yan kwallon kamaru wanda ya fito daga kasar belgium wanda ba wanda ya san tarihin shi a yanzu ake rubuta mana tarihin shi domin mu san shi wane ne to mu ba mu san shi ba domin da akwai kwararrun da suke nan da aka san tarihin su da ya ci a kawo su ba kawo su ba amma an dauko wannan ba san inda aka dauko shi ba ba mu san wa yake antrene ba ba kowa ba ya taso kuro da rana tsaka an dauko shi domin sun shirya abin su amma wannan mu ba mu san shi ba wa ya taba antrene a gaya mana me ya taba yi shi a gaya mana shi sa mu ba mu yarda da shi ba mun fi gwammace ma a bar mana tsofaffin antrenar mu na kasa ma su kama salasiyan yi eh mun ji labari a radio da tele sabon coach ne ba mu san shi ba ma ban ma jin labarin shi a duniya yanzu su kasan kamaru yanzu masu dawo mana da abin da ya wuce da shi baya eh. ya yi ekip kaza sun yi ta faɗare. Eh, to ya kake ganin zai tabuka wani abin ku zo mu gani ko a kasar kamaru eh to bara mu ya shaida yanzu ba shaida mu yi mishi addu'a Allah bashi sa mu a mun ji jiran coach da da kuma ko daga Faransa ko daga Ingila cewa kamar dan Belgium ba mu shina ba yanzu ma shi da shi entrainer da aka mana ya manyanta yana shekara 63 ne ko 65 ne ne ne ba mu san wani irin aiki da za su yi da 'yan kullun ba. Mahama Awal Garba, murya Amurka daga kasar Kamaru. To gaishe ka awal. To ba ƙasar Kamaru kaɗai ba ita ma ƙasar Togo ta samu sabon shugaban hukumar kwallon kafa na wannan kasa ɗin. Kuma wannan ba wani bane ina wani soja da ake kira Kanal Kosi povi wanda aka naɗa shi a zaben da aka yi ranar asabar ɗinnan da ta shige ta shekaran jiya inda kuma ya samu ƙuri'u 26 daga cikin ƙuri'u 48 da aka jefa a tsakanin masu takarar wannan mukami din a Nigeria, kuma hukumar kwallon kafa ta kasa din an ce tana shirin ta dauki mataki watakila na yin tara akan nata kocin na Nigeria, din wato sunday olisi bayan maganganun da ta bayyana cewa maganganun banza ne da ya fito yana yi a talabijin inda yake suka lamiri a najeriya na kiran su mahaukata domin su soki lamirin shi hello my name is sunday olisi chief coach of the super eagles of nigeria i am addressing this insanity that has befallen some of our critics and i call it insanity because you must be insane to start seeking a plebiscite on the future of the national team's coach of Nigeria because we lost Chan. Sanda yace ce sunana Sunday Olisi na fito ne saboda in yi magana game da wannan halin hauka din da ya auka wasu 'yan Najeriya din wanda yace kuma dole in kira shi hauka ce saboda in dai ba mahaukaci ba ya za ka fito kana sukar lamirin koci saboda kawai an sha kungiyar kwallon kafa sa a wasan da aka yi na Chadi a ƙasar Rwanda. kuma sanda olisi ya mamaki me yasa wasu na irin sa na kasashen afirka ba a su kamar shi what then should be done to the coaches of ghana south africa and egypt who did not even qualify to this tournament I understand that we are sad that we lost it, but this insanity, this constant insanity that each time the Super Eagles. Ya ce to idan har za ku soke ni to me za ku yi wa kocinan kasashe irin su Ghana da Afirka ta Kudu da kuma Misira wanda ba su samu ma suka je wannan wasan na Rwanda din ba. ya ce gaskiya ne abun bakin ciki ne idan kuka je kuka yi wasa ba ku ci ba amma ya ce hauka ce kuma hauka ce da kullum ake maimaita ta duk lokacin da 'yan super ego suka je suka yi wasa ba su ci ba sai wasu su fito suna ta sukar su abin da ya kada jaddada cewa wannan in ba hauka ba abin da yake janyo shi to bayan da ya wannan maganganun ne ita hukumar kwallon kafa ta najeriya aka ce ta fito tana shirin za ta yi mashi tare dala ta amurka kamar dubu talatin saboda wannan maganganu na minti takwas da yi a cikin wannan bidiyo din nashi ya zuwa yanzu dai ba a sani ba ko shi sunday olisa din zai jayayya game da wannan hukuncin da ake so a ɗauka kan shi amma dai an san ya fito ya nemi gafarar 'yan najeriya kan wa'annan maganganun da yi shi dai sunday olise wanda tsohon kyaftin ne na najeriya da ya gaji stephen kesha a matsayin kocin najeriya din a watan yulin da ya gabata ya ga abubuwa da yawa da suke ta faruwa a ƙarƙashin sa tun lokacin da ya zo ya ɗauki ragamar jagorancin wannan ƙungiya din wanda ya sa mutane da yawa har da 'yan wasa suka yi ta ajiye aikinsu. su domin su nuna cewa ba sa son kamun ludayinsa wanda suka ajiye aikin nasu sun hada da sanannen mai tsaron gidan nan na najeriya wato vincent ema wanda a duk najeriya watakila ba ta samun gwanin goalkeeper ko ko mai tsaron gida kamar shi ba wanda kuma ya ce ya ajiye aikinsa bayan da aka canja shi aka dauke shi daga zama captain din super eagles makonni biyu bayan haka emmanuel iminike shi ma ya ba da sanarwar cewa ya ritaya kwata-kwata ma daga harkar kwallo sanda Olisi yana kukan cewa an yi wata biyar ba a biya shi kuɗinsa ba kuma ya fito ma baina jama'a yana suka lamirin hukumomin Najeriya din saboda matsalar kuɗi din inda harici yana ciyar da 'yan wasa din da kuɗinsa daga aljihunsa abin ya jiyo wa hukumomin kwallon kafan Najeriya wato jin kunya da kuma fishi sosai. To madalla, to ina ganin yanzu lokaci ya da ya kamata mu ji wayanda suka ci da wayanda aka sha a wasannin kasashen turai da aka yi kashin makon Takarar lashe kofin gasar kwallon kafar Premier ta Ingila ta kara faɗaɗa bayan da karshen ƙarshen makon nan Arsenal ta doke jagororin teburin gasar wato Leicester da ci biyu da daya a wata karawa mai zafin gaske. Wasan nasu dai yana can jaras ne da ci daya da daya yayin da saura 'yan ku a kammala wasan Dani Welbeck ya zura wa Arsenal kwallon ta biyu wanda ya bata nasarar kwatar maki uku na wasan. duk da yake dai har yanzu leicester din ce yake saman teburin gasar da maki 53 to amma maki biyu ne kacal ya bambance tsakaninta da arsenal din wacce take ta uku a tebur da maki 51 wannan nasarar dai ta kara wa arsenal din kwarin gwiwar fatan lashe kofin na premier na bana lamarin da ya kara zafafa gasar makin arsenal daya da tottenham wacce ita ko ta bada mamaki a wannan makon inda ta bi manchester city har gida ta roke ta da ci biyu da daya abinda ya dora ta a matsayin ta biyu a tebur da maki 51 sai dai wannan kashin wani babban koma baya ne ga manchester city din da ke sahun gaba a fafutukar lashe kofin na premier manchester united ma kashi ta sha a wannan makon a gidan sundalan da ci biyu da daya to amma ta ci gaba da kasancewa ta biyar a teburin gasar da maki arba'in da daya yayin da zakarun ingila din wato chelsea ta kara farfadowa inda ta lallasa newcastle da ci biyar da daya abin da ya sa ta daga zuwa ta goma sha biyu a tebur da maki uku a kasar spain kuma duk da yake barcelona na da bashin wasa daya da bata buga ba har yanzu ita ce ke jagorancin teburin gasar la liga da maki 57 bayan da a ƙarshen makon nan ta doki celta vigo da zunzurutun ci 6 da 1 atletico ta ci gaba da rufa mata baya da bambancin maki uku bayan da ita ko ta doke getafe da ci ɗaya da nema yayin da real madrid da ita ma ta doke athletic da ci hudu da biyu take ci gaba da kasancewa ta uku a tebur da maki 53 sai kasar italiya inda daga karshe dai zakarun gasar serie a wato juventus ta sami darewa saman teburin gasar karon farko a wannan kakar wasannin bayan da ta yi fama da koma baya tun somawar kakar wasannin ta bana bayan farfadowar ta ta dai juventus din ta yi namijin kokarin komawa ta biyu a tebur bayan napoli da ke sama to sai dai ta yi amfani da damar karawar da suka yi da napoli din wacce maki biyu ne kacar suka bambance tsakanin su juventus din ce ta karbi bakoncin napoli din ta kuma sami galaba akan ta da ci daya da nema a gasar bundesliga ta kasar jamus kuma har yanzu zakarun gasar wato bayan munich ne ke kan gaba da maki 56 bayan da a karshen mako ta bi osborg har gida ta doke ta da ciwo uku da daya dortmund ce ke binta da maki 48 bayan da ita ko ta doke hannover da ci daya mai ban haushi murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Ga gaishe kamar tula to bari mu kammala a jamhuriyar nijar inda akwai alamun cewa harkokin siyasa na zaben shugaban kasa da 'yan majalisar wakilai na jamhuriyar nijar din da za a yi ranar lahadin nan mai zuwa suna shahuwa harkokin wasannin kasar musamman kokowa. Wannan shi yasa sarkin 'yan kokowar gargajiya ta ƙasar da mataimakinsa soma wani zagaye jiha zuwa jiha tare da halartar wasanni tsakanin 'yan kokowar a hedikwatocin jihohin a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar kokowar gargajiya ta ƙasa cewa da finilit sai dai a cewar mataimakin ƙungiyar kokowar gargajiya ta jihar tawa bugu da ƙari shugaban ƙungiyar kokowar gargajiya ta birnin kwanni cewa da malam musa ƙarhe yana da kyau kyau wannan tsarin da aka yi ko da yake a halin yanzu fa siyasa ta fi ɗaukar hankalin mutane bisa ga tahiya kallon kokowa in ji shi muhimmancin mu da masu sha kokowa da firzan firzan ɗin duka wa'annan wakile sai in gaya maka in ce duka cikin haɗin nijar duka ƙarshen mutanen duk 'yan siyasa ne kuma siyasa yanzu da ta riga ta shigo ta taho kenan dole ko muna da labari kenan ba mu dama muna cikin wani aiki mu yi wani duk abin da zai zama alheri da ni cikin ƙasar Nijar na zama laya da kwanciyar hankali kenan muna fata a yi shi laya a kare laya duk yawan mu cikin mamur na biro duka da dirsirin duka mutane ne ce ma 'yan siyasa na. kenan yanzu wani ko an haɗa mai ga jiha lokacin za a zakwa wurin su duk ƙarshen mu mu yawan mu don muna cikin daji haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nishar. To gaishe da Haruna. To jama'a duka duka nan muka zo kashin shirin labaran wasannin wannan litinin sai wutan Allah ya kai mu a madadin shi Haruna Mamman Bako daga jamhuriyar Niger da Awal Garba daga jamhuriyar Kamaru da kuma Murtala Faruku Saina daga Nigeria Ali Mustapha Sakwata ne a Washington. Yanzu kuma sashen murya Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yau ce ranar tunawar shugaban kasa a Amurka, kuma Amurkawa kan ɗauki hutu domin jinjinawa shugaban ƙasarsu tun daga shugaban ƙasa na farko, shugaba George Washington. Tun daga lokacin rasuwarsa a shekarar 1799 aka mayar da ranar haihuwarsa 22 ga watan Fabrairun ranar hutu amma ba a hukunce ba. An fara mayar da ranar a matsayin ranar hutu ta ƙasa a shekarar 1885 zuwa wani lokaci kuma Amurkawa suka fara jinjina wani babban shugaban nasu Abraham Lincoln wanda ranar haihuwarsa 12 ga watan Fabrairu ta kusa zuwa daidai da ranar da aka tsayar domin tunawa da shugaban Washington. An fara tunawa da tsofaffin shugabannin a shekarar 1971 a hukumce a kowace ranar Litinin ta uku a watan fabrairu kowace shekara. Shugaba Washington ya samu daraja ta lokaci mai tsawo domin jagorancin da shugaban ya yi wa Amurkawa akan nasarar da suka samu a yakin neman 'yancin kai daga mulkin mallakar Birtaniya. shahararsa ta kai yadda zai iya ci gaba da mulkin kasar a gargajiyance idan da ya so har wasu daga cikin jami'an sojojinsa waɗanda suka gaza haƙuri da tsarin demokradiyya suka buƙace shi da yin hakan ku kawar da wannan tunanin daga zukatanku a cewar shugaba washington ya kuma ja kunnen waɗanda suka ba da wannan shawarar ya ba da umarnin rarraba sojojin ya kuma dakatar da babban kwamandan sojojin daga aiki inda ya mayar da shi farar hula a lokacin amurka ƙasa ce mai jihohi goma sha shidda kuma masu rarrabuwar kawuna bayan shekaru shidda amurkawa sun yi ƙoƙarin kafa gwamnatin tarayya mai tsari wadda ke da iko a kan dukkan muhimman abubuwan ƙasar amurkawa da dama sun yi shakkar amincewa da ra'ayin kafa gwamnatin tarayya saboda gudun musgunawa daga jami'an gwamnati musamman ma shugaban ƙasa a wannan mawuyacin lokaci shugaban washington ne kaɗai yawancin amurkawa suka amince da shi shi kaɗai ne mara abokin hamayya da za a zaɓa domin zama shugaban ƙasa na farko a lokacin da ya fara mulki amurka ta samu kundin tsarin mulki amma ba tsara gwamnatin tukunna ba sa'ad da ya sauka daga mulki a lokacin da kasashen duniya masu ƙarfi suka yi la'akari da ƙasar amurka shugaba washington ya riga ya ɗora ƙasar akan kyakkyawan tafarkin tattalin arziki da kuma gina sojoji da za su kare amurka a lokacin da take ci gaba da faɗaɗa iyakokinta a lokacin da ƙasar faransa ke ƙoƙarin kawo sauye-sauye ra'ayoyin demokradiyya sun buɗe hanyoyi da suka haifar da hargitsi da fargaba da danniya amma ƙasar amurka a ƙarƙashin mulkin shugaba washington sauyin ya samar da kyakkyawan mulkin demokradiyya da doka da oda bayan shekaru hudu da ya yi na wa'adi biyu yana mulki ya sauka don ratsin kansa kuma ya kafa abin misali domin sauran shugabannin da za su biyo bayansa ya kuma nuna yadda ake miƙa mulki daga wata gwamnati zuwa wata cikin ruwan sanyi manufar da ta zama wajibi ga demokradiyya da kuma zama misali ga sauran jama'a a faɗin duniya. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku kuran gwamnatin Amurka na yau. Ga Ibrahim ya dawo da labarai a takaice. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta musanta ikirarin da kungiyar al-shabab ta yi cewar wani jirgin drone maras matuki ciki na amurka ya fada a yankin kudu maso yammacin somaliya shafukan intanet masu goyon bayan al-shabab sun ce wannan jirgin saman drone mai dauke da makamai masu linzami guda shida ya fado a wani ƙauye mai suna shan da'ar da ke hannun 'yan tawaye a yankin gedo. tsagiran sun faɗa tashar rediyon su cewar sun ɗauki wannan jirgin zuwa wani wurin da za su iya tsaronsa majiyoyin gwamnatin somaliya ba su ce uffan ba kan wannan rahoto a halin da ake ciki shaidu a babban birnin na somalia sun ce wani bom da ya tashi cikin mota ya kashe tsohon ministan tsaron kasar wani baturen 'yan sanda da ke wurin da abin ya faru ya ce an ɓoye bom din ne karkashin motar muhidin muhammad haji ibrahim tsohon ministan tsaro wanda a yanzu yake aiki a zaman mai ba da shawara ga majalisar dokokin somalia bom din ya tashi yau litinin wata unguwa da ake kira kilomita 4 ibrahim dai dan wata jam'iyyar siyasa ce mai suna kulan 'yan sanda sun tsare shugaban 'yan adawa na kasar uganda zabe siji na wani ɗan lokaci kafin su sako shi yau litinin to madalla masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu ne yau baki daya amma za mu sake dawo gobe da safe da izinin allah kafin mu karkare shirin bari mu mika sakon ta'aziyya ga yan uwa da iyalan Zubairu Bala mai dala'ilu wanda ya rasu yau Litinin Aboci da fatan Allah ya ji kansa da rahama amin yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da kuma injiniyan mu da muke kira zanga zanga sai Julie Leathers Gresham Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na da Amurka a birnin Washington DC.